wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 20 ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da ɗari da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da hudu ga watan Januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Dubu biyu da ashirin da ɗaya. A muna cikin karatun littafin Alfatawar Muhimma fi tafsirul umma. Yau za mu tashi shafi na talatin da tara. Na'am. bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Rahim. Rahim. Fa idan kana kadhalik. Idan ya kasance haka. فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من ولاة الأمور to lallai wajibi a kanmu idan mun ga kuskure daga masu jagorancin al'amura mun ga kuskure daga shugabanni an nattasila bihim shafawiyan ya zan wajibi mu sadu da su mai mu sadu da su gaba da gaba baki da baki auki tabiyan ko kuma mu yi musu rubutu idan wancan ya gagara kenan go idan ya gagara a yi magana da shi baki da baki sai a sadu da shi ta hanyar rubutu wani nasihun saliki na bizalik akarabu turuk fi bayanin haƙ lau kuma in har rubutu ba zai yiwu ba kuma ya zama na da namban wayan shi kuma ya zama to yana ɗaukan wayan mu eh, me ya kamata mu yi sai mu buga masa mu tattauna da shi ta waya wani nasihun sai mu yi musu nasiha sun shugabannin saliki na bizalika akarabu turuk fi bayanin haƙ hmm, wato suna masu shiga sai mu zama to masu shiga ta hanyar haka sai mu zama to masu shiga mafi kusancin hanyoyi wajen bayanin gaskiya a gare su wa sharhi kada'ihim da kuma sharhin kurakuransu an gane mu shiga hanya mafi sauki wajen bayyana gaskiya a gare su da kuma sharhin kurakuransu summa na izuhum wani nuzakiruhum fima yajibu alaihim an nushi liman aidihim sa'annan mu yi musu wa'azi mu tiratar da su fi ma yajibu alaihim game da abin da ya wajaba a gare su na nasiha ga waɗanda ke karkashin hannayensu wa ri'ayati masalihim an gane su wane ne suke ƙarshen hannayensu talakawa mm. an gane wani ai sai mu ce ka ji tsoron Allah dangane da talakawanka talakawa suna cikin yunwa talakawa suna cikin tsanani talakawa suna cikin rashin tsaro wato mu fito dai mu gaya mai matsaloli tunda mun samu saduwa da shi mu da shi an gani. da kuma kulawa da maslahan talakawa wayannan mutane suna karkashin ka an baka mulkin su Allah ta'ala shi ya daura ka akan su ba wai dan kafi su ba saboda haka ka ji tsoron Allah ka kula da maslahohin su ka nisanci abin da zai cutar da su da ɗauke zalunci daga gare su an gane ko kada ka aikata wani abu ya kai shugaba wanda zai to zalunci ga talakawa ونذكرهم بما da su shugabanni abin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam na na cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an ya Allah duk wanda ya jagoranci wani abu daga cikin al'amarin al'ummata ashaqqa alaihim sai ya tsananta musu to shi ma ka tsananta masa an gane yayi idan mutum ya jagoranci al'amari na al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tsananta ma al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi addu'a ya Allah ka tsananta masa wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ya Allah ri'ayatan eh ma min abdin ra'iyatan kuna ka ri'aya yasa eh ra'iyatan na yawa babu wani bawa wanda Allah ta'ala ke ba shi kulawa da talakawa ya mutu yau mai mutu sai ya mutu ranar da yake mutuwa huwa ghashin li alhali yana magudi ga talakawansa illa harrama Allahu alayhi aljanna face Allah ya haramta mai aljanna ya mutu ranar da yake mutuwa yana boye aibi gare su an gane ku yana yana aikata duk abin da zai cutar da su yana nisantan abin da zai amfanar da su face wannan bawan Allah Allah zai haramta mishi aljanna thumma in itta'aza biwa'iz alquran wal hadith to sannan lallai shi wannan shugaba idan har ya wa'astu da mai wa'azi na qur'ani da hadisi fa za ka huwa al to wannan shi abin nema ko ba ga ba an mishi wa'azi da nassin qur'ani an mishi wa'azi da hadisi ya saurari wannan wa'azi ya yi aiki da shi wannan shi ne abin nema. Wa illam yatta'iz bi wa'iz al-hadith wal Qur'an. idan har bai wa'azi ba da mai wa'azi na hadisi da ƙur'ani Wa’azi sultan sai mai mishi wa'azi da mai wa'azi na shugaba ila gwamna ne shi ko kansila ne shi ko ciyaman ne shi idan har mai mai nasiha da ƙur'ani da hadisi ya zamanto bai saurari wannan nasiha ɗin ba a nan wajen sai mu haɗa shi da na gaba da shi an narfa al'amura ila man fawqahu shine mu daga al'amari mu daukaka al'amari zuwa ga wanda yake sama da shi li yusliha min hali domin ya gyara halinsa ina ba tan gane sai mu daga al'amari zuwa ga wanda yake gaba da shi idan gwamna ne akwai shugaban kasa idan ciyaman ne ko kansila akwai gwamna sai mu ga mai ga irin kurakuran da ainihin ciyaman ke yi ga irin kurakuran da kansila ke yi kaza kaza to shi yasa muka gaya ma mun san kai din nan wato kana jin wannan kuskure ba za ka iyale ba za ka yi masa nasiha an gane wannan ko to wannan shine halin da ya kamata mu bi domin gyara ga kurakuran shugabanni na'am fa idza balagna al'amra ila ahlihi idan muka isar da al'amari zuwa ga ainihin ahalinsa allazina laysa fawqahum wali al'amr min al-makhluqin wanda ya zamanto babu wani shugaba saman su daga cikin daga cikin halittu ya zamanto wato mun gaya ma wanda yake sama da shi wannan in kansila ne akwai ciyaman in ciyaman ne akwai gwamna in gwamna ne akwai shugaban kasa an gane wannan ko idan ya zamanto mun isar da al'amari zuwa ga na sama da shi to haƙiƙa wuya ya kubuta Allah ta'ala ba zai kama mu ba a matsayin mun ki gaya masa gaskiya ولم illa إلا narfa نرفع ila إلى رب Babu abin da ya rage. face mu ɗaukaka al'amari zuwa ga ubangijin talikai an gane to ya zamanto mun yi ma shugaba nasiha in ce ɗan kansila ne an mai nasiha bai ji ba an gaya wa ciyaman shi ciyaman an mai nasiha bai ji ba an gaya ma wa an gaya ma gwamna gwamna an mai nasiha bai ji ba an gaya wa ainihin shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya mai nasiha bai ji ba to kaga an kai an kai makura kenan tun da an kai makura me ya kamata a yi a nan wajen mun gaya mu shugaba gaskiya ta hanyar da ya dace bai ji ba to abin da ya rage shine mu daga al'amari zuwa ga ubangijin talikai ya Allah ga bawanka nan ka ɗora shi a kanmu yana zaluntar mu yana tauye mana haƙƙi ya Allah ka bi mana mu. idan mun yi sallah in mun samu duk wani ainihin faraga na yin addu'a an gane sai mu gaya ma Allah a nan wajen in na ce fa a gaya ma Allah ya babbanta da 'yan Najeriya irin usulubin da 'yan Najeriya ke yi shi ɗan Najeriya an ce ya gaya ma Allah zai hau kan mumbari ne yana ɗaga murya ya Allah shugabawa na azalimi ne ya zalunce mu ya Allah ka zarkace shi ya Allah shugabawa ne ya zalunce mu ka wulakanta shi ya Allah ka za to shin irin wannan nasiha akan mumbari shin manhaji ne na salaf ko manhaji na khalaf wannan manhaji ne na khalaf ba manhaji bane na salaf an gani su yan salafiya suna koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wajen nasiha suna koyi da sahabbai suna koyi da tabi'ai daga murya akan mumbari ko mutum ya daga murya a filin wa'azi ko a majalisin ilimi da sunan shugaba ya zalunce mu ya Allah kaza wannan bai dace ba malamai sun ce in zaka yi addu'a ga shugaba shi Allah baya bukata a daga mishi murya annabi ya ce ku sassauta ainihin sautin ku fa innakum la tad'una kaza wala kaza ku ba kuna kiran ainihin asom ba ko ga'iban ba kuna kiran bebe bane ko wanda baya nan kawai kuna kiran sami'an qariban wa huwa ma'akum hmm. kuna kiran mai ji ne wanda yake makusanci kuma yana tare da ku saka Allah baya bukata a daga murya kafin a roke shi idan kai sujada wanda shine aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid ko hmm. aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid fashtahidu fi du'a fa faqaminun an yustajaba lakum mafi kusancin da bawa ke kasancewa wajen ubangiji yana cikin sujada ku dage da yin addu'a tabbas Allah zai amsa muku tabbas za a amsa muku to akwai wasu wurare da malamai suka yi magana ana amsan addu'o'i idan shugaba ya zalunce ka manzo Allah ya gaya ma shugabanni cewa ku ji tsoron addu'a wanda aka zalunta domin fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab domin lalle babu shamaki tsakaninta da Allah talaka yana yin addu'a an zalunce shi kenan idan mutum ya daga murya a gaban mutane yana faɗin an zalunce shi a nan wajen ba ya kai kara wajen Allah bane ya kai ƙara wajen mutane ne sai Allah ya wakilta shi da mutane yaga ko za su biya mai bukata na'am ah, wa nas'aluhu islah ahwal muslimin kuma muna roƙon Allah ya gyara halayen musulmai wa a'immati da shugabannin su na'am to sai mu amfani da sauran lokuta wajen yin tambayoyi wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh shin wai akwai inda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke yi wani ta ayi ne ko kuwa na'am ko ko ba taɓa samu ba idan kuma an samu akan wani marhala ne to maganar shi bai fito sosai ba ina so wani ya ƙara fito da tambayi kila kun fahimci abin da yake nufi na'am kaman daga cikin magabata wai akwai inda ka samu cikin magabata suka yi ne ga wani kuma wani marhala ne ta ne wajen mai wajen tafsir ko wajen tabbi ko me ko in kana abin kamar maganar da wani abu da yake na'am akwai wani bayan da ke ta yawo na'am na sautin audio eh na cewa kai kana cewa wato ba a kama suna wajen bida'antarwa eh kuma ga shi ka bid'antar da wasu nau'in mutane shine to wannan magana na cewa da na ce ba a kama suna wajen kafirtawa ko wajen kaza za ka iya cewa aiki kaza kafirci ne ko ka ce aiki kaza biri'a ne to idan wani mutum ya aikata shi to kaga a ka'ida na malamai suka ce wato maganar ta'ayinin na a nisance shi sai in ya zama tola budda minhu ina fatan gane wannan wato idan na fahimci maganar ku shine kaman wasu bayan Allah suna cewa ni na hana a ainihin bid'antar da mutane amma kuma ni ina bid'antarwa shi sannan daga cikin ce ai ba hana abu ne kai ba rashi bane ba kuma eh. gashi na ba eh, wato sun ce ni na hana a bid'antar da mutane amma ni ina yin me ina bid'antarwa to tambaya a nan wajen ku dai dalibai kuna tare da ni kuna sauraron karatuna shin kun ga ina kama sunan mutane ina bid'antar da su in ba wanda malamai suka fi an da su ba kun taɓa jin haka ni ba na kama sunan ainihin mutane in ce wani in yi ta'ayini zan ce aiki kaza kafirci ne aiki kaza bid'a ne idan mutum ya zamanto asalin shi dama dan bid'a ne bai taɓa yin sunna ba kaga wannan dan an kira shi dan bid'a dama shi kanshi ya san shi ba ahlus sunna ne shi amma mutumin da yake asalin shi ahalus sunna ne sai ya aikata wannan aiki na bid'a me zan ce a nan wajen abinda muke bayani ko da yaushe shine idan mutum asalin shi ahalus sunna ne sai ya fada cikin bid'a ko ya fada cikin kafirci abinda zamu yi shine mu faɗi cewa lalle aikin da ya aikata menene aikin da ya aikata bid'a ne lalle aikin da ya aikata kafirci ne amma ya halatta mu kama sunan shi mu ce wane ɗan bid'a ne ko wane kafiri ne ko ya kamata ne mu ɗauki al'amarin mu kai inda ya dace wanne ne daga ciki kaga kullum bayanin da muke yi shekaru aru aru mun daɗe mana wannan bayani cewa kada mu zo mu malantar da kanmu kan mu zo mu mai da kanmu rasikuna fil ilm kan mu mai da kanmu irin su imamu na ash-shafi'i ko imamu malik ko imamu ahmad ko abu hanifa an gane ya zamanto muna ɗaukan nazila minan nawazil ko mu mai da kanmu irin su shekul islam ibn taimiyya ko kuma a cikin mustawa na zamanin mu yanzu mu mai da kanmu irin su Al-Allama ibn baz Al-Allama ibn usaimin allama nasiru al albani da ire iren su? ya zamanto mu ma mun daidaita kanmu da su wa'annan idan muka ce rasu fil ilm su muke nufi an gane saboda haka ka kafirtawa bid'antarwa jarhu wa ta'dil wannan nazila ce daga cikin nawazil kuma babu mai fatawa akan nazila daga cikin nawazil sai manyan malamai rasikuna fil ilm an gane wannan ai saboda haka ni din nan na dade ina hana wannan to yaya za a yi kuma ni da na dade ina hanawa a ce kuma na bude baki na yi ta'ayini ni ne fa nike yawan janyo muku aya ya ku jama'a wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi aza'u bihi idan al'amari ya zo musu na aminci ko tsoro abin da yake nazila minan nawazil sai su yi gaggawan yada shi sai Allah ya ce walau radduhu ila rasul da sun mayar da al'amari zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ila ulil amri minhum sannan kuma zuwa ga wato gogagu a wannan fannin malamai rasikuna fil ilm ulil amr eh la alimahu allazina yastanbidunahu minhum da wa'annan da suke istinbadin shi daga cikin su sun san shi kaga anan wajen dangane da nazila an ce masu fatawa daga cikinsa su ne wa'anda suke istinbadi an gano wannan ko shin tsakani da Allah wa'annan samari wanda suka mai da kafir suka suka mai da ainihin bid'antarwa da jarrahawa ya zamanto kamar ruwan shan su to shin tsakani da Allah irin wa'annan mutane wato sun yi daidai ko sun yi kuskure to muna yawan faɗakarwa ga mutane cewa dangane da abin da ya shafi kafirtawa abin da ya shafi bid'antarwa abin da ya shafi matsala na jihadi abin da ya shafi alwala'u wal bara'u ga ainihin sarakuna da abin da ya kama da wannan eh? duk muna yin bayani da abin da ya shafi tafsir da tabdi da tafsik duk wayannan masail din gaba daya muna kawo fatawowin malamai cewa ba a yin su sai malamai rasu tuna fil’il to yaya za a yi mu da muke hanawa kuma sai a ce muna yi hmm? zai yiwu a ce mu din nan mun zo mun hana abu muna yi ba a wannan ba zai yiwu ba saboda haka muna ƙara maimaitawa da ainihin murya babban murya cewa wannan al'amari kuskure ne shi an gane wannan ko saboda haka ila wa'annan bayan Allah su ce ai yanzu mun fara tona asirin masu fikira na haddadiya wato ana bayyana wa mutane in ka ji mutum ba shi da wata ajanda sai zagi manya-manyan malamai in ma manya-manyan malamai na sunna na duniya ko manya-manyan malamai na sunna na ƙasar shi don sun yi wani kuskure a cikin wani masa'il daga cikin matsaloli na addini an gane maimakon ya faɗi kuskuren in suka yi kuskure sai ce sun yi kuskure waje kaza malam wane ya yi inkarar alami malam wane ya yi tashiri malam wane ya yi kira zuwa ga jihadi wannan abin da ya faɗa kuskure ne manhaji ne na kawari hmm. amma ba dukkan wanda ya faɗa cikin wannan manhaji ba ne kawari an gane wannan ayi sai dai idan an tsayan mai da hujja an kusan mai da shubha mun daɗe muna yi wannan magana to wa'annan bayan Allah suna cewa ba a tsayar da hujja kawai ga mutum in ya yi aikin bid'a kawai da zaran ya yi aikin bid'a za a mai diran mikiya to muka ce wannan abin da suke faɗa wato fikira ne na mai haddajiya to shi yasa muke cewa wayannan samari yan bana bakwai masu fikira na haddadiya masu karambani wajen ɗaukan ainihin matsayi na manyan malamai rasikun suna ɗaura wa kawukansu to shin wannan bayani da muka faɗa shi ne ta'ayini eh don mun ce samari masu fikira na haddadiya saboda ka ba ta yi ne ba yahaya bai biri an da kowa ba yahaya tudun wada bai biri an da kowa ba ina ba tan gani a tabbas yahaya tudun wada ne ai ai sun faɗi gaskiya yahaya tudun wada bai biri an da kowa ba sai dai yahaya tudun wada zai faɗi cewa wannan aikin da kuke yi wannan da'awan da kuke yi da'awa ce fikira ce ta mahmud al-haddad ba dukkan mutumin da ya ɗauki fikira ta Mahmudul haddad bane ya zama ɗan haddaji sai dai idan an tsayan mai da hujja an kusan mai da shubaha to yanzu gashi nan dai ta kowane bangare ana ta bayyanar da ainihin asirinku ana gaya wa mutane irin akidunku miyagu an gane ko babu wani malami a Najeriya wanda yake mai mutunci face kun zubar da mutuncin shi kuma ko da malami yayi shiru wallahi ba za ku kyale shi ba kada ku yi tsammani wai dan ya haya tudun wada yana fitowa yana muku inkari kuna zagin shi ai abin da yasa suke zagi ya tudun wada saboda ya tudun wada yana musu inkari to malaman da ba su yi musu inkari ba suna bin su ma suna yi saboda haka shi ya haya tudun wada baya damuwa da zagi sara da sassaka baya hana gamji tufu saboda haka zagi cin mutunci da abin da ya kama da wannan da yarbe baya firgita ya haya tudun wada saboda haka yahaya a salafi yana nan zai ci gaba da bayanin gaskiya yadda take an gane wannan ko za mu ci gaba da bayanin gaskiya har sai al'amura sun tabbata sun koma daidai yadda ya kamata saboda ka wannan shine na ƙara maimaitawa da babban murya ba na ta'ayini in kama sunan wani yi mai tabdi'i in ko na yi ta'ayini ina so ku kawo min dalili ni kuma idan har na tabbatar na yi wannan ta'ayini wallahi ba zan ji nauyi ba in gaya muku ƙila su da baka na yi na yi kuskure in dawance muku na janye an gane yau zan gaya muku cewa na janye wannan ba manhaji na bane ta ayini ina ba ta gane wannan ni ba na jin nauyi in yi taraju'i idan na yi kuskure saboda haka ku kawo mun inda na faɗa in har na yi su da baka ni mutum ne zan iya yi dama an ce wa insan da ifa an halicci mutum mai rauni ni mai rauni ne ni mai kuskure ne amma sai kun kawo dalili amma ni na san akida na da manhaji na bai hukunta mun in ɗauki aiki irin yadda kuke karambani kuke ɗaukan aiki na rasikuna fil ilm ni ba na yin haka ni ba zan zo ina tiyata ba don ina da wuƙa wasashe don ina da wuƙa wasashe aka zo da mace ana ana so a mata CS zan ce eh ina da wuƙa amma kuma ni ba mai tiyata ba ne ku tafi wajen masu tiyata ga likita wane yana tiyata to kuɗin nan wato da zaran kun ga wuƙa wasashe a wajen ku sai ku mai da kanku masu yin tiyata daga nan kun ta kashe mutane da yawa saboda haka wannan shine dai a takaice haya a salafi baya yin me baya yin Ya haya tudun wada baya yin ni. Allah shi taimake mu eh wannan bayanin da kai zan ya cewa in suna da shi su kawo ko a ina ne su tura shi eh, eh mu abin da muke so in in akwai shi su kawo an gane ni na san babu in ko akwai zai iya wa akwai kila kila nayi yi da baka amma gaskiya karantarwa na da kuma manhaji na bai hukunta min haka ba an gane ko saboda haka in har na yi zan iya ba ji nauyi ba ni ba kamar su nake ba ni ba ki faɗi ba in har na tabbatar ban da gaskiya wallahi zan janye in dawo zuwa gaskiya ni na tabbatar ina kan manhaji na salafus salih kuma ina kira ne zuwa ga manhaji na salafus salih ban rabu da shi ba ni ba na bin fikira na mumayya ba na bin fikira na haddadiya Allahu a'lam wa alaikum salam malam kun tuna da son wanda kai ka kare mutuncinka dangane da wani shugaban su eh. da ya so ya zubar maka da mutunci ya ci mutuncinka ka fito ka yanar da cewa shi din nan ya ci mutuncinka ne kuma kai baka faɗi hakan ba shi ne sai nufi ka yi ta'ayini to dan na ce an ci mutunci na ban faɗa hakan sai a ce an yi ta'ayini ai ta'ayini zan ce in ce shugaba wa da ɗan jarida ɗan bir'a ne ɗan hadadiya ne kaza shin haka ne abu kaga ba haka bane na ce suna da fikira irin na haddadiya suna da tunani irin na khawarij ba ba an mai da kai khawarij bane amma ka kama hanya kuturu ya ga mai FC sai ce mai da haka muka fara mu ma an gani kuturu da ya ga mai kirbi ce da haka muka fara to kai ma yanzu ka kama hanyar zama dan haddadiya in har baka gyara ba Allahu a'lam na'am gona a ce a ce a tsaya mutum kuke a kawai shi ba eh babu laifi kafa kai ga wannan a ce wannan kira ce ta kaza yawwa kafin ya zaka lau khairan kafin a tsaye wa mutum da hujja dole ne kai wa'azi zunubi kaza ba shi da kyau ka ce zunubi kaza ba shi da kyau an gane abu kaza bid'a ne abu kaza kafirci ne amma abin da ake magana inda kiza ke saka ka ɗauki wannan bid'a ɗin ko wannan kafircin ka liƙa ma wani mutum to wannan aiki ne jajawar wanda ba a sake shi a hannun kowa da kowa ba wannan yana daga cikin abin da muke muka fito muna rikici da wayannan bayan Allah sun mai da kansu alƙalai sun mai da kansu malamai gogaggu wanda yanzu suka fara karatu to shine muke musu nasiha wato karambani ba shi da kyau kowa ya tsaya matsayin da Allah ya tsaye da shi kuna matsayi ne na ɗaliban ɗaliban ɗaliban ilimi saka ni din nan haya as-Salafi wato kaman su din nan suna kokarin su jingina mu wani abu wai na ce ni malami ne rasik fil ilm hmm. kun taba jin na faɗi wannan jama'a ni kullum na mai da kai na ɗalibi ne ɗalibi ne na su al'allama al'albani na su sheik mukbil na su rabiu bin hadi na su ibn bas ni ɗalibinsu ne Ba idan al'amari irin wannan ya faru ni ba na karambani amma zan fito in yi inkari zan fito in ayyana wannan laifi kaza laifi ne amma yanke hukunci in abin ƙa'ida na salafiya cewa yanke hukunci baya hannun ɗaiɗaikun mutane a jama'a a cikin majalisun mun sauke wani littafi mai suna fitnatu tafsir, inda a nan wajen mun ga mukaddima da manyan malamai suka yi dangane da tafsiri da tafsiki da abin da ya kama da wannan cewa yana hannun malamai rasikun yana hannun alƙalai ga baki ɗaya <clears throat> to ya za a yi mu da muke karantar da wannan abin mu zo ko mu buge da ainihin bid'antar da mutane muna ayyana sunayensu to ba ma yin haka asali ba ma kama sunan kowa an gani muna yin wa'azi ne kaza laifi ne jama'a ku gyara kaza bid'a ne jama'a ku gyara to amma dangane da abin da ya shafi kama suna Sheikh Fauzan da sauran manyan malamai su Ubaydul Jabiri da sauransu sun ce idan abin ya zama da minhu ya zama akwai maslaha ga kama sunan akwai mafsada ga rashin kama sunan to duk wannan takadirin maswali da mafasid shi ma duk wannan gaba ɗaya ya kamata mu duba shi Na fatan gane wannan to shi ne abin da muka yi magana a kan shi ina ƙara mametawa ku cire a cikin zuciyanku ya haya a salafi ba shi daga cikin malamai rasiku na fil'il shi ma ɗalibin ilimi ne yana karantarwa gwargwaron abin da ya fahimta amma wani ɗalibin fa ya fi wani hmm. ko ɗalibta suna ya tara akwai mai kiran kanshi ɗalibi amma baya iya saukar da ɗaliban shi ko littafi guda ɗaya in an yi shafi ɗaya aka yi shafi biyu sai ya gudu ya sa wani littafin in aka yi shafi biyu uku ya gudu har yanzu akwai ɗalibin da bai iya makana wani ɗalibi guda ɗaya ba to alhamdulillah da mu mun shekara wajen talatin yanzu muna karantar da sunna kuma insha Allah ba za mu yi ƙasa a gwiwa gwargwadon mu. ba za mu yi karambani mu ɗauki abin da ya fi ƙarfinmu ba Allah ta'ala ya ce fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man wa subhanallah wa ma ana minal mushrikeen muna kira zuwa ga Allah ne akan basira muna tsayawa matsayin da Allah ya tsayar da mu ba ma yin karambani baka tsarki ya taba daga Allah ba mu daga cikin mushrikai ba mu daga cikin yan bid'a ba mu daga cikin mumayya mu salafawa ne kuma muna kira zuwa ga manhaji na salaf ba mu da wata aqida boyayya ba mu da wani manhaji boyayye kuma kullum ba mu gushe ba muna bayyana da aqida mu ga manhajin mu Allah ta'ala shi taimake mu shi tabbatar da mu akan wannan manhaji Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dinik na'am na'am sai kamar yadda muka san ka shekaru da dama cewa burin ka shine a gudu tare a tsira tare na'am to kuma wannan yara sun dauko su irin tunanuka da aka na wa'ancan mutanen eh to in ba sa so a rinka wannan sun su jinye sakon wanda dan Allah ke koyo kilasi a ciki to shine mu abin da muke gani kaga wa'annan yara kamar yadda kace ka san da cewa tuntuni mu yan a gudu tare ne a tsira tare wallahi wa'annan yara mun daɗe muna kawaici akan al'amari mun daɗe muna kawaici ba ma cewa komai dangane da abin sai dai in an yi kuskure mu yi nasiha mun yi nasiha a ɓoye. mun kira ainihin mutanensu mun nuna musu wannan abin da kuke ba daidai ba ne kuma an daɗe ba maganar shekara ɗaya ko shekara biyu ko abin da ya kama da wannan ba to amma kuma sai ya zama abu ya ci tura shin daidai ne a ce mai shuru bayan Allah ta'ala ya tsine wa mutumin da ya gabar na bai gyara ba lazi na kafaru min bani isra'il ala sadi Dawud wa isa bin maryam zalika bima a sauwa kanu ya ya'tadun kanu la hauna an karin fa'alu <clears throat> da ayin da Allah ke cewa Lazina ya yaktumuna ma anzalna min ta wal huda min ba adi ma bayyana lin fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim kaga duk ayoyi suna nuna mana menene idan mutum ya ga kuskure sai ya ɓoye bai yi bayani ba to lalle yana da laifi ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman ina fatan gano wannan saboda haka wallahi mun yi iya kokari don wayar da wayannan bayan Allah amma sun iya da kuma da can suna kiran mu malaman su kamar yadda kuka sani da suna kiran mu su Sheikh Yahaya salafi babban malamin mu Yahaya salafi da Sheikh Bashir su dattawan malaman mu da sallah ai mana barka da sallah muna maraba da muna maraba muna barka da sallah ga ainihin manya-manyan malaman mu to amma a lokacin da gaskiya ta zo muka faɗa sai muka zamanto jahilai sai muka zamanto ainihin yan mumayya muka zamanto yan hizbiya muka zamanto masu karantar da littattafan bid'a an gane aka cire mu daga ainihin salafanci a koma mai to kaga ni abin da yasa ban damu ba manzon tsira sallallahu alaihi wasallam an masa abin da ya faka kaga dai ni dai ba kira ni boka ba to manzon Allah an kira shi boka an kira manzon Allah mawaki an kira shi mahaukaci babu wata kalma da ba a kira manzo ba sallallahu alaihi wasallam na batanci amma wannan ya sa manzo Allah ya bari bil hasali ma manzo Allah ya ƙara samun ƙarfin gwiwa wajen da'awa ko ha saka ila innal ilaha zu waladin ila innar rasula karkahana ma najallahu war rasulu ma'a min lisanil wara fa kaifa ana ha saboda wa ma ahadun min alsunin nasi salima walau annahu zaka nabiyul mutahharu fa in kana sikitan yaquluna abkamu wa in kana mindiqan yaquluna ha <clears throat> eh? wa in kana min ya yaquluna azraku kagani babu wani mutum wanda ya tsira daga harshen mutane ko da manzan Allah ne bai tsira ba kai ko Allah ne ma bai tsira ba Allah an ce yana da ɗa akwai zagin da ya wuce wannan saboda haka babu wanda ya tsira daga harshen talikai balle ni in ya kasance mai yawan surutu a in ya kasance mai shuru sai ce ai abu kamu ai bebe ne baya iya magana kalle shi wa in kana mai tsika kuma yana yawan magana sai su ce ai ai babu wani alkhairi tare da shi zarrak an gane yura'i wa in kana sawaman wa in kana qawaman wa bil layli sa'ima wa in kana wa in kana sawaman wa bil layli qa'ima yaquluna zarraqun yura'i wa yamkuru idan ya kasance yana yawan qiyamul layli kuma yana yawan azumi yana yawan azumi kuma yana yawan qiyamul layli sai ce kawai mutum ne wanda babu alkhairi gare shi yana riye kuma yana yana maki yana makirci so yake a ce mai musulmin kirki so yake a ce mai kaza kaza ko abin da ya kama da wannan shine imamu shafi'i sha fala taksha illallah jalla jalaluhu kada ka ji tsoron kowa sai dai Allah mai girma da ɗaukaka an gane wannan ko kada ka ji tsoron kowa illallah jalla jalaluhu sai dai Allah mai yawa ɗaukaka a shekin kaga mai wa'azi dama ya san in ya yi wa'azi sai an zage shi sai an masa yarfe sai an masa ƙarya sai an yi propaganda kamar yadda aka yi propaganda wajen hana mutane sauraron manzan Allah la tasma'u li hadha alquran wal gaw fihi la'allakum taglibun kakku saurari yahaya a salafi mun masa taziri sun yi haka ne don ba sa son mabiyansu su fahimci gaskiya ina ba san gane amma gaskiya fa sai ta bayyana insha Allah to wannan dai a takaice kenan Allah shi taimake mu na'am wa alaikum salam kamar yadda ya kasance duk wani mutum akan gane shi da abin da yake so a cikin bakin sa ne eh to su mun da abin suke faɗa na'am kuma mun gane inda suka inda suka sa misali eh to muna iya cewa ita wannan kalma ta bid'a ta ita bid'a riga ce sa sawu in ta masa daidai ta zana a wuyan su <laughs> na ina jinka ka muna ce wannan kalma ta bid'a su sa riga ce kuma ita riga eh. sa wuyan su in ta zana ta zama ta zama ta zama gidanta ta zama a gidanta bid'a riga ce gaskiya kuma kafirci ma riga ne in mutum ya sa ya duba ya ga in ya dace da jikin shi sai ya sanya to kamar yadda ka faɗa kace gaskiya kowa ana san shi da abin da yake da'awa mu dai an san mu da'awan mu ba ma ɓoye komai a cikin rediyo muna karantarwa a talabishin ana kallon mu iri-iri muna magana sannan karantarwa mu a fili yake amma wayannan bayan Allah mala abu mamaki a suna jinginawa wai muna musu ƙarya shin jama'a abinda muke faɗa dangane da su akwai ƙarya abinda muke faɗa suna da kasuka wanda kasukan nan a bayyane yake idan suka busa kamar wani bawan Allah ya zo ya ce wa'annan bayan Allah suna zagin malamanmu sai wani ke cewa a ina ka zagi a hayar salafi sai ce to in kana so zan kawo ma kasuka su ba sa zagi za sai wannan ya kawo mai kasuka da yawa yana ji sai ya shiru saboda ka mu ba ma kwai sai da zakara in ka ga mun yi magana to muna da hujjoji ne masu yawa kan kan mu tun da ga yanzu mun fito muna bagana to fa mun shirya ne misali an gane kamar yadda wani mai karin magana yake cewa wai kamar mu din nan mu salafawa murucin kan dutse ne wanda baya tashi fitowa a duniya sai ya shirya to gaskiya mun shirya ne yanzu muna shirin fuskantar duk wani kalubale dangane da wannan al'amari har sai mun ga Allah ta'ala ya bamu nasara akan wa'annan masu mummunan fikira din na lalata aqidar mutane subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik